وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نحوه إلى الدين ما sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri tare da shehu malamin wato addaktor sheikh muhammad sani rijiyar lemo kada dai a manta za a iya aiko mana da saƙon tambayoyi ta kan lambar waya kamar haka wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma za a iya aiko mana ta shafinmu na sada zumunta wato facebook ko kuma mu na yanar gizo wato fatoyin rahama a gmail.com kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com hakanan kuma yan uwa masu sauraro kada a manta da yin tambayoyi waɗanda suke masu ma'ana waɗanda jama'a za su amfana da su. idan kuma an riga an amsa tambaya a baya to a yi ƙoƙari a daina sake maimaita irin waɗannan tambayoyi sannan kuma kada a manta cewa muna karɓar tambaya ne da aka turo ta saƙon text ba bugo waya ake yi ba haka kuma idan mutum ya yi tambaya mai muhimmanci to insha Allahu zai ji amsar tambayarsa komai daɗewa domin shi wannan shiri muna bin layi ne domin dukkanin mutumin da ya riga ka amsa tambayoyi a dukkanin mutumin da ya riga ka turo tambaya to ana ƙoƙarin fara amsa tashi ne kafin a zo kan taka ka fatan na sauraro za a kiyaye da waɗannan ƙa'idoji karamakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فينهك يوم أوام وعصوصة ورارم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منادا مغانا أكن halayen manzo sallallahu alaihi wa sallam da ɗabi'unsa na gargaru wanda suka sanya Allah ta'ala ya masa yabo yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim waɗanda waɗannan ɗabi'u nashi da halayen nashi suka tabbatar wa da duniya cewa babu shakka wannan manzo ne daga Allah manzo ne na Allah idan mutane suna bibiyar abinda malamai suka rubuta ko suka ruwaito na sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama za su ga kissar abu sufyan tana nan a cikin sayar bukhari da muslim abu sufyan lokacin da ake cikin sulhu wato ake cikin zaman sulhu tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a sulhul hudaybiyya a shekara ta shida bayan hijira lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi sulhu da su akan cewa babu yaƙi tsakanin musulmi da kafirai tsawon shekara goma dan wannan lokacin shekara ta shida bayan hijira abu sufyan ya tafi sham da kayan kasuwanci fatauci eh, na mutanen makka ya tafi ya je ya so kayan kasuwanci daga sham ya kawo makka to a wannan lokaci hirakal shugaban ko sarkin rumawa ya zo baitul maqdis sai ji labarin cewa larabawa sun zo daga makka sai ya ce aje a zo masa da su aje a kawo masa su aka je aka zo da su ce a zo da su zai musu tambayoyi aka zo da su ya ce da su ayyukum aqrabu nasaban min zakar rajul alladhi yaz'umu annahu nabi a cikin kuwa ne ne yafi kusancin nasaba dangantaka da mutumin da yake cewa mutane shi annabi ne waye yafi kusancin dangantaka da shi a cikin ku abu sufyan ya ce ana aqrabuhum nasaban na fi su kusanci da shi domin yana haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kakan annabi sallallahu alaihi wasallam manaf kakan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma abu sufiyan tun da daga kabila banu umayya ne umayya ta bin manaf ɗaya daga cikin kakanninsa yana da dangantaka da munaf saboda haka yace shi yafi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallama da ta wannan nasaba din sai yace to a matso min da shi kusa sannan yace a matso da abokan tafiyarsa su zauna a bayansa duk abin da na tambaye shi idan ya faɗa min karya to su ƙaryata shi saboda haka aka matso da sauran fataken da suke takewa shi abu sufiyan baya domin shi yake jagorancin fataken aka matso da su kusa da shi aka sa su a bayansa wasu a hagunsa wasu a dama da shi abu sufiyan herakl ya ce zai wa abu sufiyan tambayoyi ga kuma mai tafinta tsakaninsu yana fassarawa saboda abu sufiyan abin nan abu sufiyan balarabe ne shi ko wancan mutumin rum ne saboda ka yaran su ba guda ɗaya ba yare ɗaya suke ba da ɗan tafinta wanda yake tafinta tsakaninsu sai ce da ta fahimta to ka gaya ma waɗannan mutane zan yi masa tambayoyi idan har ya faɗi ƙarya to su ƙaryata tashi a daidai lokacin abu sufiyan nake cewa wallahi ba abin da ya hana in faɗi ƙarya wato in yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya in banda gudun abin kunya kada ina shugaba a ce sun kama ni da na yi ƙarya wanda yana nuna maka yadda larabawa suke a ɗabi'arsu ta da wato tun a jahiliya ma mutane ne waɗanda suna gudun a ce an kama mutum da ƙarya musamman ma wanda yake shugaba ne a ce jama'arsa sun gane cewa makaryaci ne to wanda ɗabi'a ce ta larabawa tun kafin ma zuwan musulunci haka abu sufiyan ya ce ba dan kada su kama ni da ƙarya ba to da na faɗi wani abin da yake ba haka yake ba shine daga lokacin a herakl ya fara masa tambayoyi ɗaya bayan ɗaya yake tambayarsa cewa ya fara tambayarsa cewa wannan da ya zo yake cewa shi annabi ne kaifa kana nasabu fikum da nasabarsa take shin yana da wata nasaba babba wato iyayensa wasu manyan mutane ne mutane ne wanda suke da mutunci da daraja sai abu sufiyan ya ce eh huwa fi na zo nasab yana da nasaba sai ya sake tambaya tambaya ta biyu ya ce to shin kafin ya ce da ko shi annabi ne akwai wani wanda ya taba ya riga shi fadar haka ya taba fadar haka kafin sa ya fito shi ma ya ce shi annabi ne Abu Sufyan ya ce a'a a cikin mu dai mu larabawa ba wanda ya taba fitowa gabanin sa ya ce shi annabi ne ya riga shi shi ya fara fadar haka hayrakil ya tambayi Abu Sufyan ya ce to shin a cikin iyayensa akwai wanda yake mai mulki ne wani basaraki ne Abu Sufyan ya kada baki ce a'a babu wani wanda yake mai mulki ko saraki a cikin iyayensa sannan ya sake tambayarsa yake ce wato suwaye suke bin sa wato suke yadda da abin da ya faɗi yake zo da shi mutane ne wanda suke manyan gari ne ko ko a'a masu rauni ne nan mutane ne suke bin sa sai ce a'a masu rauni ne suke bin sa sai tambaye shi to shin suna karuwa ne ko suna raguwa ya ce a'a karuwa suke yi da ce da shi to akwai cikinsu wanda ya taɓa ridda wato ya ce ya fita daga addinin saboda kawai ya tsana addinin yana ga addinin ba gaskiya ba ne ya fita ya ce a'a ba wanda ya taba fita ya ce da su to shin ya taba kun taba samun shi da ha'inci da yaudara da karya alkawari ya ce a'a ba mu taba samun shi da karya alkawari to kuna tuhumarsa da karya ya ce a'a ba ma tuhumarsa da karya Eh, sannan ya tambaye shi kun taba kama shi da ya karya alkawari da wata yarjejeniya ce a'a sai ya ce sai dai kuma yanzu dai muna cikin wani zama na sulhu tsakaninmu da shi ba mu san me yake yi a yanzu ba wato ya ce to ban samu wani abu da na cusa cikin magana ta ba sai wannan wato shin ta yiwu ko a yanzu yana wani abin da ba mu sani ba tunda yanzu ba wani abu da yake tsakaninmu da shi ah, ba mu san me yake yi ba ya tambaye to me yake umarta ku da shi shi yana umartar mu da mu bauta wa Allah shi kadai kada mu yi shirka da shi yana cewa mu yi sallah mu ba da zakka yana cewa mu yi gaskiya mu kame kai mu sada zumunci ce da shi to bayan wannan shin akwai wani faɗace faɗace ko yaki da kuke tsakanin ku da shi kuma ya yakin yake kayawa kuke nasara ko shi yake yi ya ce eh akwai yaƙi da yake ya faru tsakanin tsakaninmu da mutanensa amma alharbu bai na nasijal wato ya nalu minna wani nalu minhu a yakin dai ana yi ne wani lokaci mu yi nasara wani lokaci ya yi nasara wato wani lokaci gare mu wani lokaci gare shi to shine bayan ya masa waɗannan tambayoyi sai ya dawo yake cewa na tambaye ka shin mutum ne wanda yake da nasaba a cikin ku ka ce da ni eh yana da nasaba to haka nan wa kazalika ar-rusulu tub'athu fi fi nasabi qaumiha wato haka manzanni in an tashi aiko su akan zaɓo su daga cikin manyan gidaje wato gidan da ba a san shi da rashin mutunci ba ko ba a san iyayensa da rashin ya kamata ba mutane ne waɗanda an san shi su da dattaku to saboda haka shi ma kenan daga cikin irin wannan gida ya fito sannan na tambaye ka shin akwai wanda ya riga ya riga shi da awar annabci kafin ya yi ka ce babu to da a ce wani ya riga shi sai in ce kawai wani yake kwaikwaya ya ji wani ya taɓa yi shi ma yanzu yake kwaikwayar abin da wani ya riga shi sannan na tambaye ka shin akwai wani basaraki shugaba a sarauta a cikin iyayensa ka ce babu cito da a ce ka ce akwai wani wanda yake da sarauta sai cito to watakila sarautar gidansu yake so ya dawo da ita wato yana so ne yanzu ya dawo da gidansu matsayinsa da su matsayinsu da suka rasa sannan ya ce na tambaye ka game da masu bin addininsa masu manyan mutane ne suke bin sa ko masu rauni ne kace masu rauni ne ce to haka dama annabawa masu rauni ne ke bin su shi kuma na tambaye ka suna raguwa ne ko suna karuwa kace a suna karuwa to haka haka addini yake haka zai yi ta karuwa har sai ya cika ce sannan kuma na tambaye ka suna barin addinin su bayan sun karbe shi sun gansu da shi kace a'a ce to haka imani yake idan ya gauraye zuciya ya cakudu da ita baya ba a saki ce sannan kuma na tambaye ka cewa yana ha'inci wato yana cin amana yana karya alkawari ka ce a cito manzanni haka suke wa kazalika rusulu la tagris haka manzanni suke ba sa karya yarjejeniya ko alkawari idan aka yi da su ce sannan na tambaye ka kuna tuhumar sa da karya ne ka ce a'a ce to ai ba zai yiwu ba ya ƙi muku karya kuma yanzu ya rika yi wa Allah ta'ala karya ko bai muku ba a matsayin ku na mutane kuma yanzu ya zo ya tsiri wa Allah ta'ala ƙarya ya ce aiko shi aka yi shi annabi ne da sauransu ya ce sannan na tambaye ka da me yake umartar ku da shi kace kana yana umartar ku da gaskiya da da bautawa Allah shi kadai kada a shirka da shi da sallah da zakka da gaskiya da sada zumunci ya ce to wannan shine abin da duka annabawa suka zo da shi duk suna umarni ne da waɗannan kyawawan abubuwa ce sannan kuma na tambaye ka a yaya tsakaninku yakin da yake tsakaninku ka ce sijalun ne na nalumin wa ya nalumin na wani lokaci ya yi nasara wani lokaci ku yi nasara ce to dama haka gwagwarmaya take tsakanin karya da gaskiya wani lokaci gaskiya ta yi nasara wani lokacin kuma karya a ga ta yi rinjaye to abinda wani hadisi dogo ne amma abinda ya kunsa yake nunawa shine alamomin gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa zahira take bayyana take ta yadda waɗanda suke makiyansa ma sun san da haka a lokacin da Herakle yake wannan magana ba musulmi ba ne a kirista ne ya karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma san ɗabi'u da halayya na annabawa kuma dukkan wannan tambayoyi da aka gaya masa an su sai ya ga cewa mai wannan abubuwa da sifofi da halayya dole ne ya zama mai gaskiya ne ba mai karya ba ne wanda wannan ta sa ya yi yunkurin ma don a ƙarshen magana sai ke cewa in dai abin da ka faɗa duk gaskiya ka faɗa mu kuma yadda yake haka ɗin nan haka haka ɗin yake ba ba ƙari akan abin da yake yake akwai to fa sayamliku mawdi'a qadamayya ne yace sai ya mallaki inda nake sanye da kafafuwan nan na biyu wato sai ya mallake hatta nan wato yankin sham inda nake jin cewa ni mai mulkin sani, ne to addininsa sai ya malalo ya kwararo sai ya shigo hannun gurin wanda ya ga alamun cewa eh lalle wannan annabi ne na Allah in ko har annabin Allah ne da gaske to Allah sai ya taimaki addininsa sai ya yaɗo to wannan yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai sun isa su tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya wanda duk za a gaya wa sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na kwarai na hakika yadda suke ba wai kawai bambadanci na baki ba da a faɗi hakikanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu shakka hatta wanda ba musulmi ba sai ya gane cewa wannan mutum ba ba mutum ne wanda yake ordinary ba mutum ne wanda yake na musamman don haka muka ga cewa wajibi ne mu yi tsokaci musamman a irin wannan lokaci da musulmi suke ganin abubuwa iri-iri na cin zarafi da mutunci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai tsokaci akan bayanin shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda zamu ci gaba da haka insha Allah da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi tambaya ta farko ta fito daga Sani Babali, yace malam hadisai sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya alkunuta a kowace sallar asuba kuma limamin mu kullum sai yayi shin ya abun yake mun yi bayanin wannan a wata tambaya da muka ansa a kwanaki game da alkunut mun faɗi maganganun malamai da suka yi dangane da alkunut a cikin salloli daga ciki akwai sallar asubahi wanda mazhabar shafi'iya da malikiya dama su ne suke suke a asuba wanda muka faɗi yadda sunnar take na sallallahu alaihi ya alkunut a cikin sallolinsa musamman ma lokacin da yake roƙon Allah ya yi masa wata ya musu wasu bala'i da ya auka musu ko ya kubutar da wasu wanda suke cikin halin kakanikai musamman waɗanda aka hana su yin hijira daga makka mun faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkunutu a cikin sallolinsa wanda yin alkunutu anan ana kiran shi kunutun nawazil annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunutu ta a asubahi domin tana cikin salloli biyar da ake kunutun nawazil din a ciki wannan ta sa wasu suka ɗauka ana alkunutu a cikin sallar asuba ita kaɗai mun kawo maganar imam ahmad wanda yana cikin masu cewa ana alkunutu ne idan an samu wani bala'i ko ta musiba ta auka wa ƙasa shi da kansa an tambaye shi game da wanda yake alkunutu a subahi cikin wato limamin mazhabobin can da suka yadda da haka shin za a yi sallah a bayansa ya ce to me zai hana saboda haka babu batun cewa don limami yana alkunutu a cikin sallarsa ta asubahi cewa ba za ka bi shi sallah ba za ka bi shi sallah domin waɗanda suke alkunutu ɗin akwai hujjojin da suka ta'allaka da su suka rataye da su suka ga cewa ya kamata a alkunutu ɗin yasa suke yi kamar malikiya ɗin da shafi'iya saboda mutum cewa ko a ce za a kiban sallah ko sallah mutum ba ta yi duk ta taso ba saboda ka in har yana yi ganin cewa ya fi fahimtar cewa a yi kuma yanzu shi ne limami a unguwar da kake to sai ka bi shi sallah idan yana alkunutun saka saurara ya gama alkunutun sai ya ruku ka bi shi ruku'u magana cewa a bi shi ko ba a bi shi wani bata taso ba magana cewa bid'a ce wannan magana tana da rauni kuma mun yi bayanin ta a baya na'am sai tambayar Ahmad ya ce malam na fahimci cewa duk lokacin da na tashi yin wani abu idan har na faɗa wani to sai na ga abin da wuya ya yiwu to menene mafita sai ko ga ka kudirce ne matsalar daman ka sa a ranka ne cewa ba zai yi ba in ka gaya ma wani kwakwalwar mu akwai wani abu da ake kira al'adul batin wato a akwai wani abin da yake a kwakwalwa ce ta a ɓoye take kuma tana da tana da alaka wajen sarrafa jiki wajen ba da umarni da sakin umarni ga sauran gaɓoɓi na jiki a duk lokacin da ka zantar da ita wani abu to sai ya rika tasiri ba wai dan abun ba zai yiwu bane a'a dan ka riga ka zantar da wannan kwakwalwar taka cewa haka abin yake to ita kuma in ta tashi bawa gaɓoɓin jikinka umarni wanda su kuma suna da tasiri wajen abin da za ka yi ko ka bari to sai ta ba su umarnin da yake akasi na abin da kai kake so wato abin da suke ake nufi da batsi ne. yanzu misali idan za ka hau falanki yana kasa a aji a yashi za ka bi ta kansa to sai ga ka bi ta kansa ka wuce ka je karshe ba tare da ka ka ji wata tangarɗa ba ko ka samu matsala saboda a lokacin ba ka ba wa kanka tunanin zaka faɗo zaka faɗi amma da za a gicciya shi akan wani rami ko tsakanin bango da bango a sa falanki sai a ce ka wuce to lokacin da ka hau a lokacin za ka fara tunanin ai kuwa zan iya fadawa to tun da ka sa wa kanka tunanin za ka fada sai ka ji kana rawa saboda ka ba wa wannan kwakwalwar taka wani wata signal na cewa akwai maganar fadawa ita kuma za ta ba wa sauran gaɓoɓin jikinka umarnin cewa mai gida faso so yake faɗi saboda haka za su shiga rawa da kai ƙarshe sai ga ka faɗi kaga dai falankin nan shi ka hau yana ƙasa ba tare da kayi tangal-tangal a kansa ba ba tare da kayi layi ba da aka ɗora shi akan wani abu a ka kawo maganar faɗuwa shikenan sai ya bi sauran jikinka shikenan sai ka ji kuma kana rawa karshe ba a yi sa'a ba sai ka ci karantun mu to wannan yana da tasiri abu ne ka gani kana so kana sha'awa in ka sa wa ranka cewa zan yi kokari in ga cewa na na bi hanyar da ya kamata in bi in samu abu to shikenan wannan kwalwar taka ta ɓoye za ta ba wa sauran gaɓoɓinka umarnin cewa to oga yana son ya samu abin nan shikenan sai ka shiga fafutuka da bin hanyoyin da ya kamata ka bi wanda suka dace ka samu abin amma idan ka ba wa ranka cewa abin nan fa ya fi karfi na ba ta yadda za a in same shi to shikenan ba yadda za a yi ka iya ma tashi kai wani katabus na ka samu abin to har kullum wannan al'aqul batin din yana da yana da tasiri yana da tasiri a rayuwarmu ko bacci zaka kwanta yayin da ka zo kwanciya ka ce insha Allah karfe uku na so in tashi in yi na filfilu to da wuya ne karfe uku ta yi ba ka tashi ba amma in ka kwanta da niyar kai yau anya ba sai na makara ba don na ji na gaji to karshe kuma sai ka makara don wannan kwakwalwar ta ɓoye za ta yi ta ba ka za ta wa gaɓoɓin jikinka cewa oga mai gida fa yau baya so ya tashi da wurin makara yake so ya yi don haka ya kamata a daina wato raɗawa ita wannan ƙwaƙwalwa wani abu wanda yake na tasha'um shi yasa musulunci ya ana tasha'um wato ka rika tasha'umi da abu kaga abu ka ce kai wannan abu kuwa anya kaza ake son fa'ali ka riga kyakkyawan abin nan kamar ka fita neman nasara sai kaga Abdul Nasir kuna haɗuwa ka ce kai tafiyar nan za mu yi nasara saboda kaga Abdul Nasir ka rika tafa'uli da kalmomi masu ko sunaye masu kyau ko abin nan lokacin da za a yi sulhul hudaybiya kafirai sai suka turo sai suka turo wakilin su wannan wakilin nasu ana kiran suhail suhail yana nufin mai saukin kai ko wanda yake mai saukakewa annabi na ganin shi sai ce sahalallahu amrakum tunda suhail ne to Allah zai kawo al'amur naku zai sauki sai ya tafa'uli da sunansa to ana son tafa'uli ba a san tasha'umi tasha'umi shine kullun kallon abu da bakin madibi ka rika jin cewa za a samu wani abu mara kyau ko mara daɗi wannan ana so a daina a daina kawo shi a rai ka riga ka sa wa ranka cewa in dai ka gaya mutane ba ka yi nasara ba to haka kuma za ka ci samun kanka cikin irin wannan don haka akwai hadisin da yake cewa ista'inu ala qada'il hajati bil kitman cewa in kana son bukatar ka tafiya to ka ɓoye ka daina bayyanawa wannan hadisin bai inganta ba yana da hanyoyi da yawa amma duk ba su inganta ba saboda haka bai kamata a gina abin a kansa ba domin akwai abin da ba zai yi ka ɓoye shi ba saboda kana da waɗanda za ka shawara da su waɗanda za ka gaya musu akwai abin da za ka iya ɓoye shi ga wasu amma ba lallai ka ɓoye shi ga kowa ba domin ana son shawara a yi wa amurhum shura bai na shawurhum fil amr ana son shawara kuma shawara tana ɗaya daga cikin abubuwa masu kyau har ma wanda daga cikin salaf ina jin katada ne yake cewa ma khaba man istashar wanda duk ya nemi shawara to ba zai samu tangarɗa ba saboda ka in za ka sai mushawara ka ga kenan wasu dole za su sani to dan ka ka gaya ma wasu ba kuma shi kenan zai a ce to tunda har wasu sun sani to ba za ka yi nasara ba wannan ba daidai ba ne za ka cire wannan tunanin daga zuciyarka daga kwakwalwarka daga tunaninka za ka ga cewa komai ya canza bi iznillah na'am sai tambayar abdulsalam ya ce menene hukuncin matar da ta rabu da mijinta ta auri wani kuma daga bisani sai su dinga yin waya da tsohon mijinta saboda akwai ɗa a tsakaninsu to wayar ɗan wayar ɗan ne ko a waya ce da ta wuce maganar ɗan. na farko dai tunda har ta rabu da wancan mijinta a wani to wata alaƙa da bata zama tilas ba ta yanke tsakaninta da wancan ba maganar kuma ta rika yi masa waya saboda suna da ɗa a tsakaninsu kana ina me kake yi yau ina ka je yan uwa yaya kaza kaza wannan duk bai taso ba wannan za ta kawo rudani da shakka da rashin fahimtar juna tsakaninta da sabon mijinta yawancin yanzu ba mijinta ba ne. daidai yake da sauran kowane namiji a gari wanda ba ta ba daidai yake da shi da haka ba ya da alakar da zai hulɗa da ita irin yadda da suke yi kafin ya kafin ya rabu da ita idan hulɗa ce suke yi wato ya bugo mata waya don ya gaya mata cewa yaron nan baya da lafiya ta ji halin da ɗanta yake ciki ko kuma a'a yaron nan zai zo yau gida zai zo ya ziyarce ta saboda haka zan zai turo shi ko wani abu irin mai kama da haka wani abin da ya zama larura wannan babu laifi amma duk abin da ya wuce wannan to bai dace yi ba shi kansa wannan da ya shafi yaron nashi in har akwai shubuha akwai tuhuma to ba daidai ba ne ya buga mata ya ta yi magana da shi kai tsaye ko shi ya magana da ita kai tsaye zai iya sa ko abin da ita matarsa zai ya zaune yake da matarsa ta buga ma ita waccan da suka rabu waya cewa to ga ga wani nan zai zo muku ziyara ko wani bai da lafiya ko ita in tana son ta ji labarin ɗan nata ta buga ma ita waccan ko ta buga ma wani wanda ta sani ba ba lalle sai ta buga mijin ba don haka ba daidai ba ne mace ta rika zama a cikin wani yanayi na shubaha tsakaninta da mijinta ana son musulmi kullum ya rika kaucewa abin da yake shubaha ne Abin da zai kawo zargi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana itikafi matarsa safiya ta zo masa ziyara da daddare saboda haka ya fito zai rakota sai wasu mutane daga cikin ansar mutanen madina sahabbai su biyu suka zo wucewa ta gaban su gashi shi da wata mace a cikin duhu sai suka suka gansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dakata ku dakata ala rislikuma inna safiya ku tsaya ku tsaya safiya ce fa sai suka ce a'udhu billahi ya rasulullah kai za mu yi wa mummunan zato wato kai za mu yi wa cewa kana tsaye da wata matar banza ai kai manzo ne na Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a shedan yana gudana a jikin dan adam yadda jini yake gudana a jikin jikinsa inna shaytana yajri fi ibn adam majrad dami to ba mamaki ya saka muku wani abu a cikin ku, kuma ku halaka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke wannan shubha din da nan ya gaya musu cewa ku dakata ku dakata inna safiya to idan har ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai yi irin wannan kuma waɗancan sahabbai ne wanda suka fi kowa tsarki a kundin tarihi annabi sallallahu alaihi zai kokari ya kawar musu da shugaba. to kaga duk wani wanda ba mai matsayi irin wannan ba shi ya kamata a ce ya gucewa ya kaucewa dukkan abin da zai zama shugaba ne zai kawo munar fahimta ko rashin fahimta don haka ba daidai ba bane mace ta rabu da mijinta kuma ta dawo bayan ta yi aure ta dawo kuma tana wata hulɗa da shi ta waya wanda wannan zai kawo shugaba, zai kawo yamutsi zai kawo rashin fahimta zai kawo ma watakila auren nata na biyu shi ma ya rushe to ma sauraro kada dai a manta za a iya aiko mana da tambayoyi ta lambar waya kamar haka wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a aiko mana da sakonnin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo a tofato rahama a gmail.com ko kuma ta shafin mu na sada zumunci wato facebook za kuma a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin wato www.rahamaradio.com tambaya ta gaba malam ta fito daga dan fulani ya ce ina yi wa yayana jiran shago amma ina ɗaukar wani abu don in sayi sutura da kuma sauran buƙatu na larura domin in na tambaye shi ba zai bani ba shin ina cin haramun kenan ai eh, tun da dukiyar yayanka ba ta taka bace kai amana ce dura ka a kanta, don haka in kana da wata bukata to ka gaya masa kamar yadda muka sha faɗa abubuwa na kasuwanci ana yin sa ne bisa yarjejeniya illa annakum tijaratan an minkum sai dai idan kasuwanci ne wanda a tsakaninku akwai yarjejeniya saboda haka ana buƙatar a samu yarjejeniya tsakanin abokan kasuwanci ɗaya irin wannan shi yayin naka da ya ɗauke ka ya baka wannan aiki na tabbata ba zai kyale ka haka nan ba dole akwai wata sallama da zai rika yi maka don ya san kana da buƙata zai rike maka wata sallama ko dai a wata-wata ko a shekara ko ma a kullum bayan an tashi daga aiki ya baka ta ne baka sallamar ka in har kana da wata bukata kuma bayan wannan sallama da yake maka wanda kai ka yadda da haka tun farko to sai ka gaya masa cewa ga bukatar da nake da ita a taimaka min amma kawai ka rika daukan dukiyarsa bai sani ba kai ma ka san idan ya sani to ba zai abin ba zai kyau ba zai shiga daɗi ba kuma kai ma wajen ɗaukan ba lalle ne kai adalci ba in sutura ce watakila za ka sayi suturar da matsayinka tafi ƙarfinka a in abincin ne watakila ka nemi cin abincin da a matsayinka ya fi ƙarfinka ganin cewa ba dukiyarka ba ce saboda haka abin da za ka yi shine ka gaya mai dukiyar ga buƙatar kashi kuma in ya taimaka maka shi kenan kuma kaga ga a cikin tsaron kantin nashi da kake kana kwaruwa domin kana ga kana yin wahalar da tafi abin da yake baka wannan ba laifi bane ka gaya masa ku sake yin wata yarjejeniya ko ka ce ka nemi wani aikin da ya fi wannan ba tilas bane dan yana yayan ka tilas aka ce sai ka je da masa kanti kuma har ka zo kana shiga cikin wani haƙƙin da da yake ba naka ba saboda haka wannan kuɗi da kake ɗauka ko da ka in ka tambaye shi ba zai baka ba ba hujja ba ce ba wajibi ne maka sutura ba wajibi ne ciyar da kai mata tsakanin mata da miji shi ne aka ce in baya ba ta abincin da zai ishe ta ta ɗauka daga cikin dukiyarsa daidai yadda za ta ci ta sha da 'ya'yanta amma kai ba matarsa ba ce ba maganar wannan ɗaukan abin da za ka tsaye ba tare da sanar sa na'am sai tambayar ado muhammad ya ce ina neman ƙarin bayani akan ƙaddara shari'a da kuma kaddara kauniya yana nufin al'irada shar'iyya al'izin al-shar'i al-qada al-shar'i wani abu da Allah ta'ala ya hukunta wanda yake na shari'a da kuma alkauni wanda yake ah, ya wakana ya kasance wato abubuwa da Allah ta'ala yake yake zartarwa akwai wanda yake zartar da shi ta fuska shari'a wato a ce misali ku yi sallah ku yi tauhidi ku bauta Allah shi kadai ku yi gaskiya ku rike amana wannan duk hukunci ne na ubangiji wanda yake shar'i wato ya shar'anta mana mu yi ya shar'anta bayansa su ya ce su yi musulunci ya ce su rike tauhidi su bauta wa Allah shi kadai su gaskata annabawa su yi sallah su yi azumi su yi gaskiya su rike amana da sauransu duk waɗannan hukunce hukunce sunansu irada shar'iyya ubangiji ya nufi wannan daga bayansa sunansu alqada'u shar'i kamar da ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa Ubangijin ubangijinka ya hukunta kada ku bauta kowa sai shi ana kiransu qada shar'i ko al shar'i am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah to akwai kuma abin da yake hukunci ne da ya riga ya wakana ya riga ya wakana daga bayansa bayansa sun aikata abin kamar misali mutum ya musulunta ko ya ƙi musulunta mutum ya yi gaskiya ko ya yi ƙarya ko mutum ya yi amana ko ya ci amana wannan abubuwa ne da bayi su kuma suke aikatawa in sun aikata ba za su aikata ba sai da hukuncin ubangiji sai da kaddararsa sai da iradarsa to wannan abin da ya riga ya wakana shi ake kira irada shar'iyya ko kaza shar'i ko kauni kan irada kauniya ko kaza kauni wanda shi anan ya kira shi alkadar alkauni wato abin ya riga ya wakana zai iya zama abu ne mai kyau da Allah ta'ala yake so zai iya zama kuma mara kyau da Allah ta'ala baya so amma kuma bai wakana ba sai da mashi'a sai da ganin damansa don haka kafircin kafiri wannan kaza ne ko irada ce kauniya amma ba shar'iyya ba hakanan musuluncin musulmi musulunci ko imanin mumini wannan irada ce shar'iyya kuma kauniya irada ce shar'iyya dan Allah ya ce yi imani sannan kauniya ce dan shi muminin yi imani amma imanin kafiri wannan irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba Allah ya nemi kafiri da ya yi imani amma kuma bai yi din ba sai ya zama ya yi kafirci wannan karantarwa ce wacce tana da zurfi tana buƙatar ba da misalai da da dalilai wanda filin fatawa irin wannan ba ba zai yi wa faɗaɗa magana a kanta. sai tambayar muhammad kundila ta ce menene ingancin aiki a bankin gwamnati da kuma aiki a gidan harajin da suke karɓar haraji a gidan giya da sauran kamfanonin da shari'a ba ta yadda da su ba to banki idan na riba ne wato kuma mutum yana harkar riba a ciki na ba da bashi da ruwa ana karbar riba wannan haramun ne musulunci ya haramta riba ya haramta duk abin da yake alaka da riba kamar mutumin da zai yi aikin kulla a yarjejeniya ta riba ya rubuta ko ya ba da shaida ko a aike shi ko a sashi wannan duk musulunci ya haramta wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wannan Allah ya la'anci riba da mai cinta da wanda ake bashi yake bayarwa a ci da wanda yake shaida da wanda ake aika duk dai wanda yake da alaka da riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'ance shi wanda haka wannan bai halatta ba idan wasu malamai sun ce idan abin da yake aikin da yake bashi da alaka da riba wato yana wani aiki ne wanda shi bai da alaka da harkar ba da bashi da riba tunda mun san banki yana ta'amuli iri-iri akwai wanda yake mai kyau ne akwai wanda yake mara kyau ne kamar dukiyarsa dukiya ce da ta halal da ta haram da ta haɗe to inda za a ɗauki wani mutum aiki aikinsa shi baya da alaka da harkar bayar da bashin riba da karɓa da shaida da rubutawa wasu malamai suna ga shi wannan ba laifi tun da gurin akwai halal akwai haram kamar mutumin da yake ta'amuli ne da halal da haram a dukiyarsa da alal da haram malamai sun ce dan ya maka kyauta zaka iya karba ko ka shiga gidansa ya baka abinci zaka ci sabanin wanda zallar haram ɗin ne ta kowane nahiya ba shi da wata sana'a sai sata sai fashi misali kaga wannan ba zai ba kuɗi karba ba ko ba ta da sana'a sai karuwanci ko ba da sana'a sai duba da bokanci to wannan ba zai ci abincin da zai baka ba za ka rubuta da zai baka ba amma mutumin da yake ya haɗa khalatu amalan salihan wa akhara sayya ya cakuɗa wannan da wannan to wannan in ya baka abinci zaka ci in ya baka kyauta za ka karba kamar ma'aikacin gwamnati ne da yana aiki ana biyan shi kuma yana yana sama da faɗi da kuɗin gwamnati akwai nashi na albashinsa ko kuma na sama da faɗi wannan ba zai hana karɓi kyautarsa ba malamai duk sun yi wannan bayani ibnu taimiya rahimahullahu ta'ala yana da risala ma da ya rubuta akan wannan ibnu abdulbar shi ma yana da rubutu da ya akan wannan kuma duk sun kawo maganar halaccin wanda yake ya haɗa wannan da wannan amma wanda aka sani zalla kamar gida ne kamfani ne na giya zalla giya ake yi ana ana hada hadatta wani haramun ne mutum ya aiki a ciki saboda duk dukiyar da ake generating ta wannan hanyar ake samu ta wannan hanyar dukiya ce ta haramu ba wata ta halin da za a baka to ba ta kace ba ko mutumin da yake mahaifinsa boka ne ko dan duba ne ba shi da wata sana'a sai wannan to shi wannan ba za a ci dukiyarsa ba sannan maganar karɓar haraji ne tambayar ta biyu aiki a wuraren da suke karbar haraji ya ce harajin hadda gidan giya da sauran kamfanoni ka gidan giya kana karbar haraji wannan aikin ka bashi haraji mun yi maganar maganar haraji cewa haraji iri biyu ne akwai harajin da za a karba daga mutane don a yi musu aiki da kuɗin wato su mutanen za a karba a yi musu aiki da kuɗin su kamar misali kasuwa ce da kasuwan nan tana buƙatar ya gyara hanyoyinta da magudanar ruwa da wuta da kula da gadin gurin wanda su 'yan kasuwar su za su taimaka kowa ya taimaka da wani abu a wata da za a rika yin waɗannan ayyukan da su To wannan ba laifi a sa ka zama kana cikin masu tattara wannan dan aiwa mutanen aiki da abin su wannan ya halatta amma idan misali kawai karɓa ake yi wasu suna cinyewa ko ana tafiya ana yin wani abu daban da shi ba wai su ɗan kasuwa za a yi wa aiki da shi ba to wannan ya zama mukus musulunci ya haramta wannan wato haka kawai dan ina kasuwanci ne haka kawai za a karɓar kuɗin nawa ba dan akwai wani aikin da za a yi min amfana da shi wannan musulunci ya haramta shi amma idan ni za a yi wa aiki da abin akwai bukata kasuwa ce babba tana bukatar abubuwan da duk kasuwa take da bukatarsa na kula da shara da gyara harkar ruwa da wuta da gadi sai aka ce to kowane ɗan kasuwa duk wata zai rika bada abu kaza to wannan ya halatta wajibi ne ma ka bada domin za a yi maka aikin da in ba ka bayar ba to aikin ba zai yiwu ba kuma ana da buƙatarsa amma in zuwa za a yi kawai a karɓi kuɗin wasu su raba kuɗin su cinye ko a je can a yi wani abu ga wasu mutanen da ba su ne masu amfana da abin ba to wannan haramun ne haramun ne wannan makus ne ake kiran shi to in ya zama akwai inda ake karɓar harajin gidan giya kai kakka zama cikin waɗanda za su in kuma an ce sai ka yi wannan to ka aji aikin ka nema a gurin Allah Allah zai baka wani ya tafi Allah ya ji Allah kharaja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma zai azarta shi ta inda baya tsammani sai kuma tambayar ma Maria ta ce malam na samu ciki wata guda sai kuma ya fara wahalar da ni sai na zubar da shi shi menene hukuncin abin da na to da mun duk wacce ta yi ciki azarta wahala ba a yin ciki ba a wahala ba hamalatu ummuhu kurhan wa su kurha haka Allah ya ce Wasu ta yi cikinsa cikin wahala ta haife shi cikin wahala dan kin yi ciki kina laulayi kuma kin zubar wannan laifi kika yi dan ba wacce za ta yi ciki har kawai ta haihu ba tare da taji jiki ba wannan ba ba ba, sunna ce ta ubangiji ba ga, mata ba za ta yi ciki to sai ta sai ta wahala haka alkur'ani ya nuna amma idan misali an je likitoci suka duba suka ga cewa wannan ciki zai zama matsala ga rayuwar ita uwar to wannan ba laifi a fitar da rayuwarta ta hanyar a zubar da shi ba laifi a kai ba amma idan har kawai kawai dan dai kina wahal da ke kawai kika zubar wannan laifi ne a nan ta ce wata ɗaya wata ɗaya bai zama ma mutum ba na lokacin nan kwana arba'in a ɗigon mani kwana arba'in yana ya zama jini kwana arba'in ya zama tsoka sannan kwana arba'in a halicce shi kaga akalla sai wata hudu kafin ya zama mutum to in bai cika wata hudu ba bai zama mutum ba amma duk da haka ya ɗauko abin ciki ne wanda zai iya zama mutum ɗin aka zubar da shi ba daidai ba ne duk da ba za a ce ta yi kisan kai ba ba daidai ba ba daidai take da wanda ya zama mutum ba sannan aka kashe shi wannan za a ce an yi kisa a haka laifin zai fi girma wadda haka dai har ba likitoci bane suka ce akwai hatsari ga rayuwarta to ba daidai bane ta zubar da shi sai ta yi hakuri ta haife shi sai kuma tambayar musa ibrahim ya ce malam menene matsayin wanda ya karanta alkur'ani babu tajwidi domin mu haddace shi amma kuma ba mu da tajwidi to sai ku koya abin ba ya fi karfin a koya ba ne shi tajwidi abin da yake nufi shine kyautata karatun alkur'ani da ba kowane harafi hakkinsa shine ke tajwidi kamar yadda Allah ta'ala ce wa rattilil qur'ana tartila tartili shine ka karanta alqur'ani bisa ba tare da ba kowanne harafi sa bakin gwargwado yadda zaka iya ba wai sharadi bane na cewa sai ka yi yadda wani gwani kwararre masanin alqur'ani da ya goge ba lalle sai ka yi kamar yadda yake ba a in ya zama na misali kai harshen ka ya saba faɗar wani harafi ka yi ka yi ka tankwara shi ya faɗi shi yadda larabawan suke faɗa amma ya ƙi tankwaruwa to shi kenan sai ka karanta shi iya abin da ya sauwaka Allah ta'ala ce fattaqullaha Aa wani zaka samu harshen sa ya iya faɗa wani abu ko ba ya faɗar ra daidai ko a ce ga bad ba zai iya faɗar ta ba sai dai ce da ko ce la ko wani abu mai kama da haka an yi an ya kasa gyara to ba za a hana shi karanta qur'ani ba saboda wannan domin yana yin abin da zai iya ne amma in har za ka iya gyarawa to ko ba daidai ne ka zauna ka ce kai haka aka koya maka ko haka tashi kaga ana yi to ba za ka gyara ba alqur'ani qur'anan arabiyyan Allah ya kira shi alkur'ani kur'ani ne da aka yi shi da aka saukar da shi da larabci don haka kaga yadda ake laraba suke yi haka za ka yi don akwai waɗanda su kuma saboda kawai tsabar fitina sai su ce su ai ba laraba ba ne ba haka ba za su rika kakala ba kakala ba ne ƙur'anin ne ba larabe ba haka kuma dole a karanta shi yadda aka san ana faɗar abu a larabci ya ake faɗar ainun ya ake faɗar kha ya ake faɗar fa da sauran haruffa da ba mu da su a yaran mu suya suke faɗa mu kokari mu koyi da suke faɗa dan mu ba alqur'anin haƙƙin sai ya zama qur'anin ne arabiyan ba qur'anin hausawiyan ba ko yorubawiyan ko ko ibawiyan a qur'anin arabiyan haka Allah ta'ala ya ce haka sai kai kokari ka koya iya bakin gwargwado ka kyautata karatun haka alqur'ani ya ya ce warattil qur'ana tartila Na'am, sai tambayar AM gabari ya ce shin malam menene ingancin wai hadisin da ake cewa ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa wannan ba hadisi ba ne wannan magana ce dai ta wasu amma ba hadisi bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba sahawi cikin al-maqasid hasana ya kawo shi yake cewa la arifuhu ban san inda yake ban san shi ba ba da asali ta yi magana ce ta wasu daga cikin magabata kamar sayyidina ali yake cewa magana ce wace tana yiwa abin nan ba wai ana nufin kowanne mutum ka kyautata masa ba shine zai maka sharri ana nufin mutumin banza wanda ba mutum ne wanda ya san mutunci ba mutum ne wanda yake la'imi mugun mutum ne to lokacin da kai kokarin ka masa ihsa ne ka kyauta masa shi kuma lokacin ne zai tunanin ya zai muna maka a wannan shi ake nufi da magana ce kamar magana sai na ali da yake cewa mutumin da yake karimi idan idan aka kyautata masa to sai a sai a mallake shi shi kuma wanda yake la'imi wato mugu yayin da aka munana masa to shi aka kyautata masa shi kuma a lokacin ne zai zai munana hakanan sayyidina Umar shi ma ya faɗi wannan yake cewa la takadu tajidu la'ima illa qalilal muruwa, da wuya ka samu mutumin da yake mugu ba mai ba ba mai karancin mutunci ba inda mugu ne to sai ka same shi mutuncinsa kaɗan ne to shine wanda Allah ta'ala yake cewa wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi Allah yake cewa ba su nuna kiyayyarsu ba da fushin su sai dan ganin Allah ta'ala ya wadda sa sun wadata su daga falalarsa wato daga falalarsa Allah ta'ala ya wadata su da falalarsa da falalarsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su ganima wannan kuma su ta sa su suka rika jin wani haushi suna ma nuna kiyayya su da gabar su ga Allah da manzansa to shi yasa mutanabbi cikin hikimomin sa yake cewa idan anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada duk sanda ka kyautata wa karimi wato mutum mai mutunci sai ka ka mallake shi wanda kuma yake mugu ne in ka kyautata masa to a lokacin ne ma zai shiga ta wurin kai da girman kai wato sai rika ganin ko tsoro ne yasa kai ko dan ya isa ko kai din mana ka gani amma wanda yake mutumin kirki to ya san cewa mutunci ne ka yi masa don haka zai kokarin shi ma ya kyautata maka da abin da yake mai kyau ne hal zau lesan illa lesan saboda ka a takaice dai wancan ba hadisi ba ne kuma ɗaukan shi haka kan a matsayin ka'ida ce ta bai ɗaya. cewa don mutumin da ka kyautata masa sai ya muna na maka wannan ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci da ta yi umarni da ka kyautata mutane kuma mutum nawa aka kyautata masa kuma ya mai da ihsani da ihsani wannan yana nan da yawa wa hal ya'rifu al-fadla li al fadl illa zawul fadli ba mutumin da yake ganin mutunci masu mutunci sai mai mutunci haka duk mutumin da yake ganin yake da mutunci to yana mutunta masu mutunci an masa mutunci shi ma zai saka da mutunci mugu ne a kai masa mutunci wani lokaci sai ban tsare ya kan gari wannan dai shine amma ba hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sai tambayar rukayya hotoro ta ce shi ne halatta mace ta bi masallaci sallah daga gida to wannan ma mun sha magana cewa mace ba za ta bi sallah daga gidanta ba in tana so sai da ta zo masallaci ta yi sallah a masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan matanku sun nemi izinin ku zuwa masallaci ku bar su la tamna'u ima Allah masajid Allah sai ya ce wa biyutuhunna khairul lahunna amma su yi sallah a gidaddajin su shi yafi musu alkhairi saboda in tana gida ta yi sallah ta ita kadai shi yafi alkhairi ba a yadda cewa ta bi liman daga can dan ba gida bane mata annabi sallallahu alaihi wasallam gidajen su a ɗamfara suke a haɗa suke da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wata mace ta annabi sallallahu alaihi wasallam da take bin sallah daga cikin gida in za su zo in za su yi sallah da da limami su fitowa suke su shigo masallaci to wannan shine abin da yake wajibi ga mace in za ta yi sallah da liman to sai ta fito ta shigo masallaci ta ma tsaya ta yi a gidanta ita kaɗai shi ya fi lada shi ya fi alkhairi sai tambayar abubakar tijjani gandu ya ce malam menene matsayin bashin da ake karɓa daga banki Ko mun nan magana in dai bashi na ruwa ne ko daga banki ne ko ba daga banki ba ne in dai za ka ba a baka bashi akan za ka ƙara yayin da ka zo biya za ka kara akan abin da aka baka ko mun kankanta karin da za ka yi akan wannan sharaɗin aka baka to haramun ne riba ce Allah ta'ala yana bici kuma dukkan wani abin da za a samu na riba Allah yana bata albarkar da take ciki yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah ta'ala ya hana wannan وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من صدقة من صدقة تريدون وجه من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون duk abin da za ku bayar na riba don ku samu ƙari a cikin dukiyoyin mutane to ba zai yi albarka ba wurin Allah saboda haka Allah ta'ala ce mahaqullahu riba wa yurbus sadaqat Da haka babu babu alkhairi a cikin bashin da zaka karɓa da sharaɗin za a baka zaka biya da ƙari sai tambayar nm shahid ce malam ina aure a nan garin zan je garin mu ziyara ta sati biyu shi ya halatta idan na je na yi kasaru kuma kwana nawa zan yi ina kasaru yana aure a nan garin da matarsa ko kace mm. in ya yi tafiya a in ya je garin su eh, zai yi kasaru ko ba zai yi ba na'am eh, idan har iyalinka suna nan tare da kai ba suna can garin ba ne iyalinka nan kake da zama da su can garin kai bako ne in ka je duk da iyayenka da nan ne mahaifarka nan iyayenka suke da babbanninka na ba zai hana kai kasar ba za ka yi kasar kuma har lokacin da ka bar garin sai dai in ka koma can da zama ko ka yi wani auren can ma ka ajiye to can garin ka ne nan ma garin ka ne annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi tafiya zuwa makka makka ita ce mahaifarsa danginsa duk a can suke amma in yayi tafiya zuwa makka kasar yake baya cewa ina mahaifata ce a kasar yake yi sai ya dawo madina sai ya ci gaba da cika sallah don haka ka tafi can za ka yi kasaro gwargwadon kwanakin da za ka yi magana mafi inganci ta malamai a kasaro ba ta da wasu kwanaki kididdigaggu da aka ce iya su kawai za a yi kasaro ya wanda yana komawa ga niyyar mutum idan mutum ya yi niyyar zama da garin da ya je to kenan ba zai kasar ba in kuma ya je da niyyar zai bar garin to ko kwana nawa zai yi yana da damar ya kasaro sai tambayar ibrahim hotoro ya ce malam menene hukuncin zuwan mata kasuwa a yanzu da kuma lokacin sahabbai kuma shin iyayen mutum za su iya sakin matarsa to tambayar sa guda biyu ta farko hukuncin zuwa mata kasuwa al'asulu shine mace ta zauna a gida karna fi buyutikunna wala tabarrana tabarrujul jahiliyatul ula in akwai buƙatar ta je kasuwa ba haramun ba ne. tana iya ta je kasuwa kuma ta fita cikin sutarar da musulunci ce ta fita da ita wato sutarar da za ta rufe jikinta ba mai ado ba ba mai jan hankali ba kuma za ta tafi cikin nutsuwa <clears throat> da kame kai za ta je ta yi abin da ya kai ta kasuwa ba ta je ta yi ta zama za a kasuwa ba ko tana yin wasu kakaci ko hayaniya ko ta zauna tana hira da da yan kasuwa wannan duk haramun ne saboda ka shiga kasuwa ba haramun bane asalin sa ga mace in akwai buƙatar ta je saboda bukatunta da za ta wannan tana iya ta je ila iyaka dai ta san cewa za ta kiyaye dokoki na musulunci da aka ginda wa mace lokacin da za ta fita ko lokacin da take ta'amuli da mijin da ba nata ba da wanda yake ba muharramanta ba wannan shi ne ah, in kuma akwai waɗanda za su iya yi mata duk abin da take da bukata a kasuwar kaga shi kenan ma an ɗauke mata saboda haka da yanzu da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin ɗaya ne ba bambanci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mata suna fita kasuwa ba wai ba sa fita ba ah, illa iyaka dai suna kiyaye tsari da doka da da musulunci da sharuɗa da musulunci suka gindaya musu a yanzu in mace za ta iya yin wannan ba haramun bane ta shiga kasuwa ta sayi abin da take bukata ta fito idan ba za ta iya yin wannan ba ko tana karya doka to wannan haramun ne sawa'un kasuwa ta tafi ko masallaci ko masallaci za ta tafi inda za ta karya doka wajen shigar da za ta yi ko ta tsaya a hanya ta yi hira da waɗanda ba ba muharramanta ba ko masallaci za ta je haramun ba wai kasuwa ba ballantana kuma kasuwa wanda shine sharu bi qa'il ard na'am sai tambayar baban gida yace malam za a iya sujudu tilawa babu alwala eh sujudu tilawa ba sallah bane saboda haka in mutum yana da alwala lokacin da yake karatun alkur'anin shi kenan in baya da alwala kuma ya karanta ayat sujada zai iya sujada sujudu tilawa ba sallah bace to ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan rana kuma kafin mu karkare shirin Da lambobin da za a ci gaba da aiko mana da tambayoyi wato sufili takwas sufili, biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma ta shafinmu na sada zumunta wato facebook ko kuma adireshinmu na yanar gizo wato fatoyin rahama at gmail.com kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafinmu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com haka kuma dai kada a manta cewa muna ƙara tunatar da masu sauraro cewa a dinga yin tambayoyi waɗanda suke da ma'ana waɗanda za su amfani al'umma haka kuma idan an riga an amsa tambaya to ya kamata masu sauraro su kiyaye wajen maimaita irin wannan tambaya da aka riga aka amsa kuma kada a manta cewa muna karɓar tambaya ne da aka turo ta saƙon tek ba wai bugo waya ba haka na idan kuma mutum ya yi tambaya mai muhimmanci to sha Allah za a yi kokarin amsa ta komai daren dadewa domin ana bin layi ne wanda ya riga aiko da tambayoyi ana ganin ana kokarin amsa tashi ne kafin ya bi masa to a madadin shehun malamin wato abdaktar shak muhammad sani rijiyar nemo da kuma bashir sarki abdulkadir wanda ya sada ni da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin idan allah ya kai mu ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم